Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci a duba na tsanaki za mu yi dangane da jerin wasanni da aka fafata a ƙarshen mako gaba ɗaya Tunda a ranar Asabar Allah bai ba mu dama mun wallafa faifan bidiyo a wannan shafi ba sakamakon cewar ba. Kallon wasan Barcelona nake yi. Ga mu gaskiya tsabar rashin daɗin wasan billahi lazi bacci ya ɗauke ni. Kawai tashi ne na ga haske ta ko ina safiya ma ta riga da ta yi. Ina kallon wasan su na dai san a gajiye nake ko shakka babu dan na ɗan fita huliya na nima. ranar asabar ɗin nan amma a ce kana kallon kwallo bacci ya ɗauke ka ka an samu matsala ake wala ko bacci ya ɗauke ni kenan. za mu dubi wasanni ga baki ɗaya gasar cin kofin La Liga ta ƙasar Sifaniya da matsalolin da suke cikin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona daga bisani mu dangana gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila nan ma mu ji wainar da aka toya a wannan gasa tunda mun ga yadda Manchester United ta taka gani dan bayarwar da suka taka kara da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool kaga manya kira ni tun kafin aje ko ina manya daga katsina kira ni ya yi min wasu jawabe jawaben sai min wasu jawabe jawaben su tun kafin buga san fa daga nan ko bayan tashi a san ba kira ni ya min wasu bayani bayani ina sharhi suna wani kawo su har da Idris fa Idris ma mutanen Manchester United wai kira ni wai in sha ruwa in sha ruwa tura mu kuɗi in sha ruwa gaji ɗan Manchester sun samu kansu gamba umar shi ni na san dama ba wanda ya kai shi ƙwarin gwiwa dama shi tun kafin aje ko ina wai in ɗauki azumi saboda Allah ranar Lahadi in yi azumi wai suka saka min azumi ranar lahadi wasu za su ɗauki nauyin shan ruwa na shi da wasu abokansa guda biyu ina minta sunan su ne ma wallahi amma kan bi Umar dama ba wanda ya kai shi kwarin gwiwa shi sai an ci su ne yake guduwa yace saboda tsaban tsoron da yake ji bari tuna masa asiri wai saboda tsaban tsoron da yake ji shi yasa bai ji ya kallo wasan ba ma zaman sai a gida yana duba wasan yana ganin yadda wasan take kasancewa ai mun ji labarin aiki <laughs> ina Mahrez mai Manchester United ne shi ma ya bace ne ko kuma yani ne za mu dubi wannan wasa da suka yi da kungiyar kwallon gaba ta liverpool baki daya da ma sauran wasanni tunda mun ga yadda Arsenal ta koma saman teburi ga Manchester City tana ci gaba da gwagwarmaya ga Chelsea ta samu nasara a karawan da ta yi duka a ƙarshen wannan mako za mu dubi waɗannan wasanni gaba ki ɗaya tare da sauran bayani da muke ɗauke da su amma kafin in je ko ina dole ne in sake mika ga saƙon godiya ga wato mutane waɗanda suka kawo guduma na musamman aka sayi riga na kungiya ta wato rigan kurra kina ga riga kamar yadda kake gani a daidai wannan lokaci an kata sabuwar riga an buga ta an kammala ɗinka waɗannan riguna kuma nan ba da jima ba insha Allahu idan na isa inda waɗannan riguna suke za gabatar da su kuma za mu murza wasa ni ma sai na taka wannan wasan za a murza leda tare da ni dan riga na ne ma kaɗai aka saka mata suna da lamba a ciki kwarai da gaske da komai da komai ya kammala eh za mu je mu taka wasa kuma za mu ba wa maraɗa kunya insha Allah abin da su Buhari lawan shugaban mu yau mudin ba iyawa kenan shi sai dai zama na ɗaki kawai in wancan ya shirme zage shi ne aikin sa kawai shi ba zai iya ya kwallo da shi ba shugaban magoya bani shi kawai damun sa shi shugaban magoya ne shi kenan amma dai dole mu ka sakon godiya na musamman ga shi karan kansa Buhari lawan din shugaban mu yau Madrid da Muhammad Lawan mutanen jihar Yobe, Alhaji Naziru mutanen kasar Nijar, ina godiya sosai sosai Yakubu mai bayanin Salisu mai Barcelona, ina godiya da gudumawar ka ɗari bisa ɗari da waɗannan riguna da aka siya da kuma Mahmud Garba mutanen Manchester United baki ɗaya. Duka ina godiya ɗari bisa ɗari. Babban yaro mai Barcelona kai ma ina godiya ɗari bisa ɗari da gudumawar da duka kuka bayar aka sayi waɗannan riguna insha Allah. Na gode na gode Allah ya saka da alheri har ma da Aliyaro mutanen kasar Libya. duka ina godiya ɗari bisa ɗari Allah ya saka da alheri tabbas kun cire ni a kunya ka riga kuma an riga an siyo ta a daidai wannan lokaci an kuma nan ba da jima ba za mu gabatar da ita insha Allah sai masu maganan ka dan Allah ku zo ku ƙara sayan kayan wancan lokacin da zo na yi ko an zo an sayi kayan nan don Allah ku taimaka yanzu ma saboda Allah ku taimake kar in tafi hutun hutun hutun ƙarshen shekara da dakon kaya a hannuna, dan Allah ku zo ku saya ku zo ku sayi kayan nan dan Allah ku raba ni da kayan ina roƙon ku saboda Allah ku taimaka a raba ni da su yanzu saura guda biyar ne kawai hannuna biyar ne kawai suka rage dan Allah mutum biyar ko mutum ɗaya ne zai sai biyar dan <laughs> Allah zuwa sai kayan nan dan Allah zuwa sai kayan nan na roke ku dan Allah ku zo ku sai kaya kaya ne masu kyau ina ga muku billahi lalin ka saya ba za ka yi nadama ba za mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance mu tsallake waɗannan bayanai mu dubi jerin wasanni da muke ɗauke da su a daidai wannan lokaci da aka murza yau kan daga gasar cin kofin La Liga ta ƙasar Sifaniya za mu faro tunda S Power eh, ya turo data shi ma eh, nura wailare ya turo data amma duk da haka doke barcelona aka shi dama sai yayi baki barcelona za su ci ake cin su eh to tunda datan ku ya nuna a hannuna insha Allah yau daga kungiyar ta barcelona za mu murso amma fa ibrahim gargadi ma mutanen manchester united ya turo data fa kai akwai tarin data ne gari guda ka san in ga kamar ana cunkoso haka data yake yanzu a cikin wayana yana ga maka gari guda kawai hankali dama a kwance yake shi za na gaya maka ba na wani tunani biyu uku wai maganin bidiyo sai dai kawai yi lissafin yadda za a yi bidiyon dora amma ba ni da wani fargaba hankali na kwance ki billahi ko na minti ɗaya ba na tsoron komai mu faro daga gasar La Liga ta kasar Sifaniya daidai wannan lokaci a nan mun ga yadda Barcelona ta murza wasa a ranar Asabar mun ga yadda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta murza da a ranar Lahadi Barcelona wannan wasa a iya cewa kusan kashi ta sha ma dan na ga maka saboda tsabar rashin daɗin wannan wasan bacci ya dauke ni wallahi ina kallon wasan bacci dauke ni kawai tashi ne daga haske ashe safiya ta yi ga TV a kunna a kaina ga wuta ta ko ina yana kunna a kaina Barcelona saboda Allah kaga irin damammakin da suke samu su gagara zira wannan kullayen saboda Allah yana zaka iya dora wannan laifi akan Xavi Hernandez ai ba zai yi ba kaga Abdullahi Isa daga daga manumfashi dan katsirin nan kaga wannan ni ba taba ganin wanda yake adawa Barcelona ma irinsa ba shi ma kira ni ina bacci lokaci yana ba labari safe wai sandar da ke je saya na 200 ka ji fa saboda Allah ka da ke na ɗari biyu ko saboda adawa <laughs> Abdullahi Isa da ke je saya na ɗari biyu Ni zai zo na wai yana sha yana kallo yana sha har sai aka tashi a minti arba'in da biyar na biyu a wannan wasan yana shan wannan rake to dama raken ɗari biyu kan wasa ne fi layi dai shi kawai ɗan adawa ba in sai an ci ba sa, in Madrid ma suka ci baya ma nema na sai an ci ba na za ka kawai a kiran ni amma duk da aka tausaya musu shi ma saboda halin da kungiyar take ciki a daidai wannan lokaci bayan gwagwarmaya a karawa da kungiyar kwallon kafa ta Girona ga duka da suka sha a hannun kungiyar kwallon kafa ta Royal Antwerp gashi kuma Valencia ta taka musu birki idan ka kalli togan Barcelona ko gaba ɗaya mutum ɗaya zaka iya gani a tsakiyar filin sa ce tabbas akwai dan wasa a wurin Frankie De Jong shi kadai ne dan wasan da zaka iya kallo a cikin togar kungiyar ta Barcelona kasancewar fa tabbas kungiyar tana da sauran fata a tsakiyar fili saboda rawar da wannan dan wasa yake takawa amma bayan shi yan wasa irin su Robert Lewandowski irin su Rafinha duk yan wasa ne waɗanda ka san kasancewar ba za su iya cire maka kitse a wuta ba duk irin gwagwarmayar da kungiyar ka ta shiga a ko ina kake fafata wasa dan gaskiya waɗannan yan wasa ba 'yan wasa bane da zaka dora fatansu akan ka ko na minti karan duba da cewa za su tsanya kungiyarka ka a cikin gwagwarmaya ne kawai tare da barin ka a cikin damuwa duba da irin gugurmayan da kungiyarka za ta shiga sakamakon damammakin da za su yi taɓa a duk lokacin da suke murza maka leda Barcelona ta samu maki a wannan kara da suka yi da kungiyar ƙwallon kafa ta Valencia wanda a halin yanzu rashin amfani da waɗannan damammaki shine abin da yake shirin kawo tsaiko kungiyar ta Barcelona a saman teburi tun daga Madrid ta samu nasara Madrid yanzu ta buɗe tazarar maki kusan tara tsakanin ta kowace takwas tsakanin ta da kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ko maki bakwai ne maka ina ga bakwai ne 35 42 ko eh 35 42 maki bakwai kenan tazaran maki bakwai tsakanin Barcelona da kungiyar kwallon fitar Real Madrid a saman teburi wanda idan Girona ta samu nasara a wasanta za ta dare kan Real Madrid kuma da bada tazaran maki tara ga kungiyar kwallon fitar Barcelona a saman teburin gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya. kaga matsalan da Barcelona take fuskanta halin yanzu a nahiyar turai baki daya halin yanzu babu kungiyar da ta kai kungiyar kwallon gaba ta Barcelona asarar damammaki manyan damammaki a jadawalin da aka fidda da alkalmar kididdiga suka bayyana an bayyana cewar Barcelona ta yi asarar damammaki manya a gaban raga 44 a wannan kakar wanda shine dalilin da yasa Xavi Hernandez mai horas da yan wasan kungiyar ta Barcelona shi da kansa ya fito ya amince cewar kungiyar ta Barcelona a wannan kakar tana ɗaya daga cikin kungiyoyin waɗanda a iya cewar ba sa taka rawar gani ko kaɗan don gaskiya bayanin sai yana kan gaba idan kai la'akari da irin damammakin da kungiyar ta Barcelona take asarar su a gaban raga ko shakka babu. Jao Felix kaman ya fara dawowa kan ganiyarsa amma babu masu taimakonsa Felix shi kadai ba zai iya tazara kwallaye kullum ya zira ya zira gobe ba dole sai su roba Lewandowski da Ferran Torres da Rafinha sun tallafa wanda dukan suna samun damamakin barin su kawai suke kullun idan ka dubi yanayin yadda abubuwa suke kasancewa a gaban raga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a daidai wannan lokaci mai tsaron ragar kungiyar kwallon kafa ta Valencia shi ma ya taka tasa rawar amma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ya kamata a ce ta yi amfani da irin waɗannan damammaki da ta samu akalla ta zira su a raga don irin wannan asara da suka yi kamar da na faɗa ba ka isa ka ɗora wannan laifi akan Javi Hernandez mai horis da 'yan wasan Barcelona ko na minti ɗaya ba gaskiya tsakani da Allah kenan ba komai za ka ɗora masa ba amma da yake ƙwallo ne kuma zamanin yanzu komai ma koma me za a yi kan mai horisun ake koma dole ne bayan da aka iya haka nan magoya baya tare da 'yan adawan ƙungiyar za su ɗauki laifin duka su tattara su maka Javi Hernandez mai horis da 'yan wasan Barcelona amma fa Florentino Perez bai horis da 'yan wasan Real Madrid ba haka yake gani ba. Florentino Perez ya ba da goyon baya na musamman ga Javi Hernandez inda ya bayyana cewa Javi mai horoswa ne mai kyau, Javi mai horoswa ne mai nagarta wanda shine zai kai Barcelona da katidin mun tsira a cewar Carlo Ancelotti mai horas da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din a daidai wannan lokaci. Tunda mun fara shiga Real Madrid din mu zarce kawai mu dangana Real Madrid baki daya. Tunda anan kan dariya kawai na hangu magoya bayan kungiyar ta Real Madrid suke yi a daidai wannan lokaci sakamakon irin rawar da suka taka a karawa da kungiyar kwallon kafa ta wato Villarreal a daidai wannan lokaci Real Madrid ta doke Villarreal da ci hudu da ɗaya Jude Bellingham bai tsaya ba ya ci gaba da taka rawa ya ci gaba da zira kwallaye rodrigo ma bai taka birki ba ibrahim diaz yana ci gaba da jan zaransa duk da madrid tana rashin yan wasa irin su vinicius junior wanda suke jinya amma dan wasa ibrahim diaz ya ɗauki kambin wato um, da vinicius junior bari a cikin togar madrid ya ci gaba da taka rawa inda halin yanzu shi ma dan wasan duba da cewa a farkon wannan kakar Carlo Ancelotti bai sanya fata ko na minti daya kansa ba dan wasan yana zira kwallaye masu matukar muhimmanci a cikin togar kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid ga Luka Modric wanda tsufa yake amma ba tsufa yake ba dan irin rawar da ke taka ko wani matashin dan wasan ma ba zai iya taka maka irin wannan rawa ba ka kalli irin kwallon da ya saro wa Bellingham ya dasa ta da kafi sabilillahi kai malam Madrid akwai yan kullo Madrid suna takarwa babu yadda akai Madrid Barcelona ku ga abin da Madrid suke kuma kuna kwatanta mana saboda Allah yanzu kana kallon irin wannan dan Allah na ranka zai dinga baci ka kalli irin kwallon da Madrid ya sara wa Bellingham ya dasa ta daka ka kalli irin kwallon da Brahim Diaz ya dai dauki kwallon ya shiga cikin su yanki daya tukunne ya fito sai ya buga ta a zare kawai kwallon da Madrid ya sha ma ana fito da kwallon kawai dan da ke ta shikenan an ga an wuce waje ba wani wahala malam ba wahala waɗannan yara yaran duk taka wuyansu ya kamata kuna yi kuna wucewa kamar yadda Madrid suke yi Ka kaga Bellingham din nan ba. in ya kama mutane sai an ba shi hakuri wani lokaci sai an cire shi yake hakura in ba a cire shi ba ya dinga wargaza muku lissafi kenan ana ta ba shi hakuri yake hakura bugar dama kenan haka ya kamata ba wai ba ku da 'yan wasan ba ne kuna da su kawai su tashi su tsaya ne ba su tsaya suna jira a kori mai horo su ko su dinga buga wasa saɓanin abin da mai horo su yake bukata ba ha ba malam ana kullo a madrid kamanta ana ball a madrid ina gaya maka kungiyar tana taka rawa Carlo Ancelotti kungiyarsa tana jin zaren zarinta ko shakka babu in ka ga yanayin da suke mamaye wasa yanayin da suke rike kullo yanayin da suke kai hare-hare abokan karawansu da irin kwallaye da suke zara a raga dole ka gamsu cewa kungiyar kwallon ka fitar Real Madrid kungiya ne da wanda in kana goyon bayan ta dole ka ji daɗi gaskiya dole ne duk inda nasara take ka je kawai kar ka wani daga kawai jika. ba wani sauran damuwa su nura wailari sai dai su zo su ta dora min allegation suna tuhuma na na cewa ina koyon bayar yau mutum ni dan Madrid sai dai ku tai dan ba kwa nasara ne kuma shi yasa amma hirin su Valencia nan kuna duke su ku gani mana ko ba zan shiga jirgin ku ba tabba ba a to shine da a wannan wasa akwai wani abu da na kula da shi Muhimmancin dan wasa Federico Valverde gaskiya Valverde a wannan kakar baya zira kwallaye amma yana taka rawa fiye da wasu waɗanda suke zira kwallayen ba saboda yanayin da yake guje-guje a filin wasa yanayin da yake tare gida yanayin da yake tallafa a kai har-hare na zira kwallo dan wasan yana da matukar mahimmanci gaske a cikin wannan tawaga na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid idan ka dubi lissafin yadda yake idan har ka tsaya ka kula da yanayin da yake murzali da zaka ga dan wasan da bazarsa Cavahal yake taka rawa a wannan kakar duk da cewar Cavahal baya na Lucas Vazquez shi ma ya shiga cikin tawagar kuma kusan da abin da shi ma yake cin riba kenan yake taka tasa rawar a cikin togar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid dan wasa Jude Bellingham ya haɗu da dan wasa Endrick sabon dan wasan Real Madrid wanda ya dangana filin wasa na Santiago Bernabeu ya kalli karawar Real Madrid da kungiyar kwallon kafa ta Villarreal din a gaban sa aka murza wannan wasa dan wasan Flora Carlo Ancelotti mai horis da 'yan wasan Real Madrid ya masa fatan alheri tare da tabbatar masa da cewa ya ji daɗin ziyarar da ya kawo birnin Madrid a daidai wannan lokaci kuma ya kalli ƙungiyar rike son Mirza Leda. Nan da wasu 'yan watanni zai dangana ƙungiyar ya ci gaba da Mirza Leda kamar yadda Carlo Ancelotti mai horis da 'yan wasan Real Madrid ɗin ya furta a daidai wannan lokaci. Za mu jira mu ga zuwan ɗan wasa Endrick na ƙungiyar kwallon gaba ta Real Madrid da ke leda wa Palmeiras amma sai dai labari mara daɗi da yiwuwar fa David Alaba shi ma zai rasa sauran kakar wasa ta bana bayan ya samu mummunan rauni a wannan karawa da Real Madrid ta doke kungiyar kwallon kafa ta biyar da ci hudu da ɗaya, inda aka bayyana cewa a hutun rabin lokaci yan wasan Real Madrid da suka shiga ɗakin canja kaya ɗan wasan yana zub da hawaye yana bayyana takaicinsa inda kafin a gargare wannan wasa bayanai sun tabbatar da cewa amma dangana da ajiye shi asibiti domin a wato binciki lafiyar nasa a kuma tabbatar da kwanakin da zai shafe yana jinya a daidai wannan lokaci. akwai wani bayani da na gani dangane da Jude Bellingham ina ga sai gobe za mu yi wannan magana akwai bayani wannan dai zan dan tara ruwa kaɗan a cikin zuciyar mu gabari yau ne kan dan wasa Bellingham raunin da yake fama da shi na kafaɗar sannan akwai wani bayani na musamman da na tanada wanda in na gama duba na tsanaki a kansa zan zo in ga muku me ake ciki dangane da wannan dan wasa mu tsallake Real Madrid ko a daidai wannan lokaci kafin mu je ko ina mu je shagon ana ruwa Habal Medicine a daidai wannan lokaci inda shagon ana ruwa Habal Medicine ke kara jaddada maka cewar a daidai wannan lokaci fa har yanzu idan har kana fama da ɗaya daga cikin cututtuka da zamu lissafo a daidai wannan lokaci ko ma cututtukan da ba su ba kowane irin cuta kake fama da shi kawai ka je wannan shago ka faɗi damuwarka kuma insha Allah za a maka maganinta idan har matanka tana fama da matsalar mahaifa matsalan haihuwa ciwon kirji ƙaiƙayin gaba matsaloli da mata suke fama da shi wajen yin al'ada matsaloli da suka shafa al'amarin maganar tari ciwon ido matsaloli da ake ɗauka da cututtuka wajen mu'amala da iyali duka wannan shago ana ana ruwa herbal medicine wannan magani na mi anyu da ya ka maka magani ne da mata da miji ake so su yi amfani da shi ko magani ne da zai tallafa maka domin ganin cewar ka samu cikakken lafiya idan har kana fama da ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka shagon ana ruwa herbal medicine ya duba maka da maganin na red lion shi wanda magani ne mai matukar tasiri kuma magani ne karfin maza wanda shima idan har ka mallake shi insha Allahu ka samu abin da kake bukata ka lalubi shagon ana ruwa herbal medicine akan sifili takwas subli biyu biyar uku sufuli, bakwai biyu bakwai hudu ko kuwa sifili bakwai sufuli. uku uku bakwai uku ɗaya ɗaya biyu domin ganin cewar ka mallaki ɗaya daga cikin waɗannan magunguna da lissafo ko ma kowane irin cuta kake fama da shi wala Allah ka je asibiti ka je asibiti har ka gaji baka samu maganin da ya maka ba ka yi maya, ka yi maganin gargajiya duka abubuwan sun ici sun icin yawa ka je shagon ana ruwa herbal medicine za zo ka bani labari kai da kanka irin ci gaba da zaka samu tare da sauki da zaka samu insha Allahu daga wannan shago ana ruwa herbal medicine dole kuma mu ta wato mai shagon ana ruwa herbal medicine murna saboda ya fi angwancin yau yanzu ya shiga sahunsa shi kadai ya bar su Buhari lawan a waje ya shiga daga ciki kwarai da gaske mai shagon ana ruwa herbal medicine ya angwance a ranar asabar an sha biki an goge wuya an yi sharholiya an ji daɗin rayuwa kuma an shafa fata tare da tabbatar da cewar an ɗauki wannan amarya tasa an danka masa kuma yanzu shi ango ne ko shakka babu ilahirin mabiya wannan shafi na kurra tv gaba ɗaya tare da ni karan kaina muna mika saƙon fatan alheri da kuma fatan zaman lafiya wannan bawan allah wanda ya aure ya auri matarsa a ranar asabar da ta gabata saboda mu ka bidiyo a ranar asabar ba dole sai yau muka miko wannan sako namu na fatan alheri da kuma addan Allah ya bada zaman lafiya Allah ya bada zuriya ɗayi ba Allah kuma ya sanya albarka a cikin wannan aure da wannan mai shaguna na ruwa Habal medicine yayi a daidai wannan lokaci dama na kawo muku katin ta ai kwarai da gaske to muna taya shi murna a halin yanzu ya shiga daga ciki ya bar su Buhari lawan a waje kwarai da gaske dukan ma muna wajen fa amma dai su Buhari lawan din zamu ce yanzu saboda shine daidai da dicesa shugaban mu bari yau Madrid ba jan wuya kenan kwarai da gaske to a daidai wannan lokaci tunda mun taya mai shagon ana ruwa Habal medicine murnan auren da ya samu kwarai mu dangana gasar ajin Premier ta kasar Ingila. Dole mu fara daga Manchester United, Idris mutanen United, manya Manchester United, sai kuma um, Gambo Umar Manchester United da wasu abokansa guda biyu sunansa ya kwanta mu wallahi na manta. Amma zan je in binciko insha Allah, eh kwarai da gaske. Zan je in binciko insha Allah, eh zan je in binciko insha Allah kuma zan ka bayani dangane da su din man Allah yadda tunda sun saka ni azumi a ranar Lahadi. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ta shiga wannan kara tare da fargaban cewa tabbas Liverpool za ta wargaza mata lissafi. Amma a farkon wannan wasa kusan abin da muka gani kenan wannan tsoro da yake cikin zukatan 'yan wasan Manchester United. Amma bayan nan 'yan wasan Manchester United sun riga sun shiga wannan wasa a hankali a hankali wanda hakan yasa rawar da suka taka ya fara daga nan kuma rawar su yayi matukar tasiri akan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wanda ta gagara amfani da ɗaya daga cikin damammaki 34 da ta samu na zira kwallo wanda yawan hare-hare da ta kai kenan a rakar Manchester United hari 34 ta kai kuma takwas daga cikin su Andre Onana mai tsaron ragar Manchester United shi ya ture su yana su shiga raga kamar yadda alƙalmar ƙididdiga suka tabbatar a daidai wannan lokaci. Manchester United abinda na zauna na tambayi kaina nan wajen shine wai to da shin me Eric da na ya tsaya yana ta lissafi yana ta nazari ba amfani da Rafael Varane fada suka yi mun sani amma ta yaya za ka dinka fada da ƴan wasa masu muhimmanci irin wannan kaga irin rawar da Varane ya taka Varane ne fa saka duk abubuwan kaga sun yi sauki wa Manchester United a bangaren tsaron baya duka da shi da Sofian Amrabat kaga Kobe Mino ma irin rawar da ya taka wannan rawa ne mai matukar amfani ga captain kuma Scott McTominay kake ji captain dan bala'ina duk sun taka rawa gaskiya sun yi kokari yan wasan ko shakka babu Manchester United dai ba isa a zage su ba yau sai dai kawai ayaba irin rawar da suka taka sosai ma kuwa dan sun cancanci ayaba musu saboda cewar duka duniya kowa daga sassa daban-daban ya yi tsammanin cewar Manchester United kashi za ta sha a wannan wasa musamman idan kai la'akari da cewar a kakar ta gabata zuwa yanzu wasanni goma sha ɗaya da suka murza kafin liverpool an doke su daga cikin wato goma akan kungiyoyi tara na farko da suka karkare a kakar ta gabata inda United ta canja ɗaya daga cikin waɗannan wasanni 34 kuma wasanni wato 11 kenan kuma kwallaye 34 aka zara a ragar Manchester United A shirin da suke na tunkaran wannan wasa a wasannin su guda goma sha ɗaya da suka gabata da jerin ƙungiyo tara na farko a kakar da ta gabata da suka karkare a daidai wannan lokaci a daidai wannan lokaci idan ka duba lissafin yin da yake kafin ma wannan wasa mun ga yadda magoya bayan liverpool suka kai hari wa wato mota da ya kawo ƙungiyar ta manchester united wannan filin wasa amma duk da haka hakan bai sanya 'yan wasan Manchester United tare da mai horo su Eric Ten Hag sun wato taɓe sun kuma gagara fahimtar lissafin yin da yake ba. inda suka iya nasu kokarin suka kuma kare gidansu a wannan kara da suka yi a daidai wannan lokaci da kungiyar kwallon kafa ta wato Liverpool din a halin yanzu za dai mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance wannan shine wasa na biyar a gasar ajin premier a wannan kakar da aka tashi sifili sifili wasa na biyar kacal tun daga farkon wannan kakar zuwa yanzu idan ka dubi lissafin yadda yake manchester united a iya ciro ta yi kokari a wannan wasa amma matsalar shi ne daga nan ina za su je musamman idan kai la'akari da wasan su na ƙarshe da kungiyar ƙwallon gaba ta AFC Bournemouth za ka gane cewa tabbas an samu ci gaba a wannan wasa amma daga yanzu wannan ci gaba da suka samu ina za su kai shi shin za su yi amfani da shi domin ganin cewa kungiyar ta kai ga mataki na gaba ne ko ko a'a za su koma yadda suka saba ne kawai su jira wata kungiya da zo doke su kuma matsalar shine ko united ba za ta iya amfani da irin wannan salam a karawa da everton ko balli ko kuma kungiyar kwallon bata ta fc bournemouth kamar yadda suka a makon da ya gabata ba saboda ba irin salo ne na tunkaran kananan kungiyoyi ba to wasanni da kananan kungiyoyi shine matsalar kungiyar a halin yanzu amma dai za mu jira mu gani yanzu da aka shiga lokaci mai matukar muhimmanci a wannan kakarin? lokaci ne da kowa dole sai ya samu nasara a wasansa kafin ya kasance a mataki mai kyau a shirin shiga sabon shekara za mu ga abin da Tenag zai yi za mu ga abin da 'yan wasan kungiyar ta Manchester United za su yi domin ganin cewa su kai kungiyar ga mataki na gaba a wannan karawa na Liverpool ni a nawa ganin ma dan wasa wato Rasmus Hojlund shine ya samu dan wasa shine ya samu dama mafi kyau wanda ya kamata a ce ma ya zura kullu amma duk da haka bai zira ta ba Manchester United ta yi kokari amma dole ne fa Rasmus Hojlund ya fahimci cewa United yanzu ba ta gasar zakaru kuma a gasar Premier ake kuma yanzu watan Disamba ake kuma fan miliyan 72 aka zuba aka ci shi dole fara taka rawa gaskiya yana zira kwallaye kungiyar ta Manchester United za mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance kuma idan ka duba lissafin yanayin irin guje-guje da 'yan wasan United suka yanayin kilomita da suka shafe a filin wasa suna aiki kilomita 112 daidai yake da na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool shi yasa ta na ke so a koda yaushe ɗan wasan su dinga guje-guje domin ganin cewa sun saba da abun domin ganin cewar sun taka tare da abokan karawansu a duk wasannin da suke murzawa Liverpool ana ta bangaren kawai sai dai a ce kai co dan gaskiya ta kwafsa tsakani da Allah ya kamata a ce ta yi amfani da damammakinta amma United ta yi kokari ne shi yasa wannan damammaki duk a gagara amfani da su ina ga maka Darwin Nunez ya gagara zira kwallo dama abin da zan ga muku ban Manchester United shine su addu'a duk makin da Liverpool za su samu kada su je ga Salah ko ko Luis Diaz su je ga Nunez kuma Nunez ya iya nasa bare shi yayin da ya kamata ga Cody Gakpo da da, da su Van Dijk wanda suka taɓa maki su ma za mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance Liverpool ta asarar damanta da kuma a saman teburin gasar ajin Premier ta kasar Ingila. Kungiyar ta karbi ta a saman teburin gasar ajin Premier ta kasar Ingila shine kungiyar kwallon gaba ta Arsenal wanda ta samu nasarar doke Brighton da ci da nema. Arsenal ta taka rawa mai kyau a wannan kara da suka yi da kungiyar kwallon gaba ta Brighton inda ta mamaye kwallo kuma 'yan wasanta na gaba musamman a mintuna 45 na farko Bukayo Saka, Gabriel Martinelli da kuma Jesus sun taka rawar da ta dace a mintuna 45 na farko amma da ya kamata a ce akalla sun zira kamar kwallo biyu ko uku a ragar kungiyar kwallo gaba ta Brighton amma sai dai hakan bai samu ba wanda sai bayan hutun rabin lokaci dan wasan ta Kai Havertz wanda yanzu mun fahimci cewar fa abin da ya fi kwarewa akai guda ɗaya yanzu shine zai kwallo kuma abin da yake kungiyar kenan dan yanzu yana da kwallo hudu a raga cikin wasannin sa bakwai da suka gabata dan wasan ya ci gaba da jan sa ya ci gaba da tallafa kungiyar ƙwallon gaba ta wato Arsenal tana yunkuri na ganin cewa ta lashe gasar ajin Premier ta kasar Ingila inda ta samu nasarar doke Brighton da ci da nema. Ƙwallon da Kaya Havertz ya zira shine tabbatar da cewa Arsenal ta kwashi cikakkun maki uku a wannan wasa inda kungiyar dai a daidai wannan lokaci da ke ci gaba da iya kokarin ta domin ganin cewa bata bari an tafi an bar ta a baya ba kuma bata bari an samu wani matsala a daidai wannan lokaci ba a wato gasar ta Premier ta kasar Ingila a daidai wannan lokaci dai kungiyar kwallon kafa ta Arsenal fatan ta duka ya ta'allaka ne na ganin cewar ta ci gaba da jin zaranta ta kuma ci gaba da makalewa a saman teburin gasar ajin Premier ta kasar Ingila inda kamar da na faɗa 'yan wasan ta na gaba suke iya nasu kokarin tare da 'yan wasan tsakiya da kuma ɗan wasa Kaya Bart a daidai wannan lokaci. Brighton tana kokari musamman idan ta zo ga maganar tunkarar manyan kungiyoyi, amma wannan karan ƙungiyar ta Mikel Arteta ta ɗauki fansan abin da aka mutu a kakar da ta gabata inda ƙungiyar kwallon kafa ta Brighton din ta bi ta har filin wasa na wato Etihad Emirates da duke ta duk uku da nema idan baka manta ba. Sun Mustapha daga kasar Ghana da suka zo nema nama da safe saboda ban san me sabo idan dace zan yi wa Manchester United ma wato zan musu tsiya sai zo ni ma na gam kasa dan Arsenal ne wai sai zo ni ma na gam na ce masa na makara ban tashi da wuri ai da kai haka ka je za ka yi kaza da kaza wa 'yan Manchester United da ka yi to abin da ya gashi gani da ke na ce kuma sun ba mara kunya gaskiya kwarai sun Mustapha sai ai hakuri Alhaji Mustapha ai hakuri gaskiya Manchester United sun yi kokari mm, kwarai da gaske United sun yi kokari sai dai Allah san barka mu tsallake Manchester United mu koma kan kungiyar kunce mu tsallake Arsenal mu koma kan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a daidai wannan lokaci Chelsea ma wasanta mintuna 45 na farko ka manta da su kawai ka manta da su mintuna 45 na biyu a nan ne Chelsea ta yi kwallo ba mu san me Pochettino ya ga ɗan wasan su bayan hutun rabin lokaci gaskiya dan wannan magana da ya musu a hutun rabin lokaci ya matukar tasiri dan mun gani ana dawowa daga hutun rabin lokaci da ɗan wasan ta Cole Palmer ya taka muhimmiyar a wannan wasa ya zira kwallo ɗaya da kansa ya kuma ba da ɗaya wa Nicholas Jackson ya zira inda Chelsea ta doke Sheffield United da cibi da nema a kara da suka a filin wasa na Stamford Bridge a daidai wannan lokaci. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea daga gwagwarmayar da ta yi a ta gabata ta farfado a daidai wannan gabar inda ɗan wasan Raheem Sterling ɗan wasa na ya taka muhimmiyar rawa a daidai wannan lokaci kuma ya tallafa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea tare da ba da tallafi a ƙungiyar ƙwallon kafa ta wato Chelsea da ƙwallo da ya bayarwa ɗan wasa Cole Palmer ya zira a ragar kungiyar kwallon gaba ta Brighton din a daidai wannan lokaci za dai mu jira mu ga al'amuran da zai kasance amma dai gaskiya sa Aliyaro yanzu kan Chelsea ta samu nasara a wannan wasa bayan dan gugurmin da ta a wato yan kwanakin da suka gabata suna ZV daga kasar Saudi Arabia daga kungarwar da Chelsea suka taka a wannan wasa kuma rawa ne mai kyau wanda ko shakka babu Chelsea za ta dan samu ta dan zakuda domin ganin cewar ta dan matsa kunje ta ma matsa a cikin teburin gasar ajin Premier ta kasar Ingila ta bar feji na biyu ta koma feji na farko a wannan teburi gaskiya Chelsea ta taka rawa ta samu nasara shikenan Christopher Nkunku bai taka wasa ba a wannan karawa amma Pochettino ya bayyana cewar dalilin da ya sanya bai saka shi a wannan wasa ba shine yana ganin ya kamata a ce dan wasan ya kasance a mataki mai kyau ya samu cikakken lafiya 100 bisa 100 kafin ya wato dawo fagen daga ya hau murzali da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea bayanai dai sun tabbatar da cewa Pochettino yana ganin kamar ya dan masa hanzari idan ya bashi dama a wannan karawa shi yasa ajiye shi da kuma hutar da shi domin tunkarin kungiyar kwallon kafa ta wato wasannin kungiyar ta Chelsea na gaba a yan kwanakin masu zuwa saboda yana ganin wannan lokaci da ake shirin shiga lokacin Kirsimeti akwai wasanni sosai wanda dan wasan zai samu damar sa na murza su ko shakka babu idan ka dubi za mu jira mu gani yadda al'amura za su kasance wa dan wasa Christopher Ankunku da mai horis da shi Mauricio Pochettino a daidai wannan gabar. mu tsallake bayanai daga Chelsea makarkari ta kungiyar kwallon kafa ta Manchester City wanda bayanai sun tabbatar da cewa a daidai wannan lokaci City tana cikin guwar maya gaskiya. Manchester City ta lashe kofuna da yawa 'yan kakar da suka gabata gaskiya. amma yanzu kamar ta fara manta cewar kowane wasa fa ana fafata shi mintuna casa'in ne kafin a karkare shi City yau sharban da muga san zira kwallaye bi an warware su an kuma kusan samun nasara ma akan kungiyar dan gaskiya wannan wasa da Crystal Palace da suka fafata ya matukar bani mamaki ban yi tsammanin kungiyar Pep Guardiola irin wannan mataki za ta yi wasa da irin wannan dama mai kyau da ta samu na kwasan maki uku ba musamman idan kai la'akari da cewar kungiyar ta san akwai gwagwarmai a gabanta jerin kungiyoyin da ke gabanta sun wato yunkura domin ganin cewar sun tsere mata a teburin gasar ajin Premier ta kasar Ingila. Amma duk da haka kungiyar kwallon gaba ta wato Chelsea Manchester City a daidai wannan gabar da alama fa a halin yanzu bata fahimci lissafin yin da yake ba kafin su karkare wannan wasa da alama 'yan wasan kungiyar tun daga kan kwallo na biyu da dan wasa Rico Luis zira sun shiga lissafin ganin yadda za su dangana kasar Saudi Arabia ne kawai su murza leda a gasar cin kofin gwani na gwanaye amma dai bayani na gaskiya a gasar ajin Premier ta kasar Ingila yanzu kan abubuwan ba sa tafiya a kungiyar kwallon kafa ta Manchester City a wasannin da guda biyar da suka gabata nasara ɗaya kacal take da shi ba Manchester City ba nasara ɗaya kacal take da shi to ba mu san dai shirin mai horon su Pep Guardiola ba gaskiya amma bayani sahihi guda ɗaya shine akwai matsala dan da in har kungiya tana buƙatar lashe gasar ajin Premier ta kasar Ingila dole ne ta san yadda za ta dinga samun nasara kuma mai horon sun a daidai wannan lokaci yana ganin cewar fa akwai matsala duba da cewar lissafin ba shi da 'yan wasa daga benci wanda za su shigo domin ganin cewa sun tallafa kungiyar ta wato kai bantanta ta lashe wasanni a daidai wannan lokaci kungiyar kwallon gaba ta Manchester City gaskiya akwai matsala gaban gabanta dole ne sai ta shawo kan yawan kwallaye da ake zira mata dole ne sai ta san yadda za ta dinga rike kwallo tana mamaye shi kamar da take an shekarun da suka gabata wajen ganin cewa ba a samu kofa an doke ta ba a wasu da take murza idan har tana so ta sake kai bantanta ta lashe kofin premier daidai wannan lokaci kai mu tsaya haka da Allah wallahi na gaji mura a kama ni tari kawai nake ta in ga maka sai a hankali wallahi sai a hankali amma dai a ranar litinin kada ka manta akwai jidoli da za a fidda